baya ga taki ma mun iya mun karbo kuɗin da suka sayar mafi yawancin su tunda abin yana nan wasu sun raba su muna nan muna bi duk wanda ya karbo wannan kuɗin sai ya dawo da su comrade muhi magaji kenan shugaban hukumar yaki da rashawa da kuma bin diddigin haƙƙoƙin jama'a ta jihar Kano Malam Suleiman Jangefe na ɗaya daga cikin wakilan kwamitin da gwamnati ta kafa domin sayar da takin ga manoman yankin. Mu kwamitin mun zauna mun kasafta taki akwati goma sha hudu na mazaɓa bume kuma mun kira wakilai biyu na kowane akwatu mun ce su je su haɗo kuɗin nan su ta da tai da masu unguni a haɗo kuɗi mu kawo mu ɗauki taki ana cikin wannan sai shugaban mazaɓa kawai sai ya zo ya same mu sai ce wai an sai da taki muka ce waye sai da taki kai ka je ka sai da shi yana cikin kwamitin fashi ma sai ce to kaza kaza ya kuɗi dai a zara mu kuma ba mu yadda ba saboda magoya ba sun sun rufa mana cewa an hada baki da mu an sai da take muka ce ba mu sani ba saboda mu ne kwamitin wasu daga cikin talaka sun suka zo suka kawo karam na na maganar takin a hannu guda kuma kwamar muhi magaji ya ce hukumarsa ta fara gudanar da bincike kan wani korafi da ke zargin wasu jami'an kotunan shari'a da karkatar da kudaden tara da sauran batutuwa da suka shafi kuɗi a kotuna ta hanyar buga rasitan bogi shari'a kot da offer shari'a court wato idan an karɓi revenue din ko kuɗin tara ko wasu abin da suke tarawa sadaka sai ya zama cewa maimakon aje a saka wa gwamnati sai aje a ce a yi ma a samu stamp da komai a nuna dai an saka wa gwamnati amma idan ka bi diddigi ba a saka ba so mun samu korafi kuma mun bi diddigi kuma mun kira wasu kuma suna ba mu haɗin kai kuma muna bincike a kai kuma abin da muka da izinin Allah za mutane al'umma za su za su tuni dai lauyi da sauran masu tacewa a fannin shari'a suka fara tsokaci dangane da wannan batu barista audu bula mabakarti wani lauya ne dan gwagwarmaya a nan kano su kotuna wato su ne gatan talaka ita kota abin da take da shi shine karfin gwiwa na al'umma a kanta cewa in dai suka zo za a musu adalci to in ya zama ba su da adalci daga karshe mutane za su zama ba su da ƙarfin gwiwa a kotu kuma illar mutane ya zama ba su da ƙarfin gwiwa a kotu shine za su fara ɗaukar doka a hannunsu idan na san cewa in na biya kuɗin nan aljihun wani zai shiga to me zai hana ni in ki biya kaga daga karshe ƙarshe doka da oda gaba ɗaya lalacewa za ta yi saboda haka ina kira ga ita wannan hukuma ta yi bincike ita ma na ƙwarewa na tsanaki domin irin waɗannan maganganu wato abu ne masu da za su iya shiga abubuwa masu sarkakkiya kuma su tabbatar da cewa sun gabatar da rahoton binciken su ga hukumar wato ladabtar da alkalai international judicial council din babban alkali ne in kuma karami ne state judicial council abin da muke kira babba shine kar wannan magana a zo a sha ruwan kanwa da shi ya zama kawai an fara maganar kuma shi kenan daga baya a zo a ji shiru kamar an shuka dusa barista audu bula mafukar kenan lauyan gwagwarmaya a nan kano Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.